فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ وانا اذا اذقنا الانسان منا رحمه فرح بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور idan suka bijire daga abin da ka umarce su da shi ya kai wannan manzo to ba mu aiko ka ka zama mai tsaro a kansu ba kana kiyaye ayyukansu babu abin da yake kanka sai isar da saƙon abin da aka umarce ka da isarwa su kuma hisabinsu yana wajen Allah hakika mu idan muka ɗanɗana wa mutum rahama daga gare mu kamar ta wadata da lafiya da makamantansu sai ya farin ciki da ita amma idan wani bala'i ko abin ki ya samu mutane saboda laifuffukansu to ɗabi'ar mutane ita ce butulci ga na'imomin Allah da rashin godiya a kansu da fushi da abin da Allah ya tsara shi da hikimarsa.